Safi eh, fitowa karar da abin da yake nufi da kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wani abin da ke gudana cikin kabari kaga nan ma wata aqida ta fito ta imani da kabari wanda mu'tazila da su yadda da shi ba saboda mutane ne masu tsananin sanya hankalin su cikin al'amura suka ce yanzu ka bude kabari ne zaka gani za ga kasu zuwa da zaka tare masa azama inda wuta ake bashi da ya kone ba ka gane ba sai da gani ba فإذا قال كانت تنظر كل كتاب ساكن الف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وجه للمتقين هو ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب دول من يؤمنون بالغيب في نية دار عذاب الخبر في الإيمان مسألة ثلاثية جاءني مثل عذاب. كما عذاب القبر يسألون أعطيني، أعطيني إما إيه الخبر بمن كل أن وأنا وني عذابا أكل لي تنسى فواني كيف وجه سامو ثوابا أكل لي أكل أي تنسى مع الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان أو تروى إنهما يعذبان يعني ذاك صلى الله عليه وسلم عشان عذابه وما يعذبان في كبير ما لم أبضل أبو لي أيكم مثل عذابه كالصبا ثم قال صلى الله عليه وسلم بلى خيب بني فا ببني ابن حجر الحافظ ياكاو مغنغنو كمركشي جلل غريبة ولا بلاد موزع الله يسلم yace na farko ليس laysa bi آه، كبير المنفي بمعنى أكبر والمثبت واحد الكبائر أي ليس ذلك بأكبر الكبائر من مسألة ليس بكبير يعني ليس من أكبر الكبائر لا إرث كسا شيء بني إرث شركة إرث الوائي لفورنسو آه،, آه أبني ذنبي ne sai ce bala babbale shi ma mana bai cikin akbar amana كبير يمكن نجي المعنى ليس بكبير في الصورة لأن تعاطي ذلك يدل على الدلاءة والحقارة وهو كبير الذنب يمكن أنك كمل ذنبين da suke yi ba babba ne ba أما fuskar muninsa da ido amma kuma وقيل ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين وهو عند الله كبير قوله تعالى تحسبوه وتحسبونه عينا وهو عند الله عظيم في لوكس النفسية ليس اسمها أمان الكرمين اللي فيني أما هو بني قرون الله بس وكيل ليس بكبير في مشقة الاهتراض وبيد وحلق أبني بريد المسيح أبني بس إنسو سوسو فريش يلا بس إنسو بني أما بس بني فما النبي يرسل وكيل ليس بكبير بمجرده وإنما صار كبيرا بالمواظبة عليه ليه بيبقى بني amma sai dace bala sun dage suna yawan yi sai kuma babba kenan karamin da in aka yi ta mini tafi mai ke zama sai ya zama babba da shi ne ke kana hadu ma layan yastatir min bawli bayan su bai sha makan cewa daga fitsarin kuma ma'ana bai hana kansa daga fitsarin sa ya same shi kamar mai zuwa ya tsaye wurin ƙasa busasshiya ko kan dutse ya tsarga fitsari da tsaye babu wani sha mace ko tsugun Nawa kuma wurin baya da tashi ne zai faru fitsarin zai dawo masa a ga littali baya da tsarki idan ko baya da tsarki na tufa da sallar safa ba wata za ka sai sai sai azaba kaga ce duk fuskokin guda biyar da ina hajar kawo in ta duba haka ne rashin kame kai daga fitsari ko yin sura daga fitsari ba bai cin akbar wa amma kadira ne da inda ba kabira ne ba a yin azaba kabira ita ce duk zunubin da aka yi kashi ko aka faɗo wata azaba da za a yi ko aka sanya masa haji ko aka ce mutum zai shiga wuta za ka ce Allah ya kushi da shi da sauransu to sannan kuma kaga abu ne da mai sauƙin kiyayewa me ya matsala don ka duka ka fi tsari me ya matsala don ka cire wandon ka gyara zariya ka sassauta ƙugu don ka da sauƙi ne duk abu ne mai matsala me ya matsala don ka bar wuri mai ƙarfi in tsayin za ka yi ka je wuri mai taushi inda ba zai dawo maka ba kaga duk abu ne mai sauki amma kun bai ba sannan wanda yake wannan zunubi zai ɗauki kamar ba komai bane ba in ka je ƙauyukan mu za a ga mace in za ta yi fitsari ai za ta kware zanin ta kawai ta yi ta sai ta kakkaɗe zanin in kwata ne kuma ta kakkaɗe shi kenan ta wuce to kaga ba ta ɗaukar ta wani laifi amma a wurin Allah laifi ne babba wa kana al-akharu yamshi bin namima na biyu shi ko al-gungumi ne eh, ɗaukar rahoton mutane ke yana haɗa faɗa tsakanin kaga wannan duk da yake alaihi sallallahu sanar wasallam bai kawo shi akbarul kaba'ir ba amma ka ba karamin laifi ne ba laifi ne da yana iya haifar da yaƙi da gaba da masifa a tsakanin mutane ba haka yake daga cikin kaba'ir kenan laifuffuka sun bambanta amma azaba sadaidaita da haka yana daga cikin dalilin da ke sa ayi mutum azaba a kabari ya zan annanin yana halgungumin tsakanin mutane yana haɗa fasa tsakanin mata da miji tsakanin wa da ƙane tsakanin makwauci da makwauci tsakanin malami da 'yan makaranta tsakanin almajirai tsakanin malamai tsakanin su tsakanin shugabanni tsakanin 'yan siyasa duk inda ka shigar da algungumanci ta kokarin ka haɗa faɗa tsakanin musulmi mai sha Allahu akbar da ɗan uwansa musulmi mai sha Allahu akbar cikin الجنجلي كان cikin إن za su ضغط aliku da su. haka ba wanda baya wato eh, kare kansa ya sha nukan cikin su daga fitsari ce sun mada bi jaridatin sannan sai yasa aka kawo masa wata jarida ha ba ce kalmar larabci ce to amma ita ce wanda da muke karantawa mai ɗaukar labarai ba ita ce jarida kallon ganyen dabino wanda baya da tsunista kun gane ko a wata ruwa ma an ce abin nan ɗanye ne bai ko bushe ba fa fakasara ha tisra sai ne sai ya tsaga ta ya banta lata ta koma guda biyu fa wada ala kulli qabrin minhuma kisra a kowane kabri daga cikin kaburburan guda biyu sai dora ganye guda fa kila law ya rasulullahi lima fa'alta hada sai aka tsira sabon ala me yasa kai haka qala la'allahu an yukhaffafa anhuma ما لم yaybasa Yake yana yiwa ina sa ran a sassauta musu azabar matukar ba su riga suka bushe ba to kenan duk ɗanyen abu idan aka azama kabari za a ɗauke masa azaba a'a an ke manzon Allah ya haka nan to ana ɗauke azaba eh don haka rabbi duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka nan mun san za a ɗauke azaba amma kaga shi ma la'alla yake ko wannan al'amari ya faru ba so guda ba domin muslim ya ruwaito daga jabir yanzu nan bukhari daga waye ruwaito duba littafi wani usman kuma ba yanzu abi shai ba wani sahabi ce da wannan hadisi a nan gaban mu ba littafin sama nan eh wata hadisi ba da mun dan fara nisa kun manta ko nawa ne ne jama'a yadda ka san cewa a san wani ga ɗan gagarin su wani ga babansa wani ga makarantarsu wani ga mazhabarsu abubuwa ne masu muhimmanci ko wani hadisi a danganta shi da wasu, ko wani hadisi yana da gida zama ba shi za mu hadisin da a shege in hadisi zai shege ba a san shi to gidan su wanga hadisi suna ba, ta amma yana da wani gida kuma gidan jadu yana da matsugunni can amma muslim ya ruwaito shi ah, imam nawawi cewa yana jin hadisi guda ne ina ba su rote jadu da ruwaito amma ina hajar ya kawo fuskoki daban-daban ba su nuna wancan abin da ya faru lokacin da zai ya so daban wannan ya faru lokacin da ibn abbas ya so daban ka sau biyu abin yana faruwa kuma a kowanne kaburbura guda biyu ne sai a kayan manzo Allah da kansa ya kece jarida din ne ya dora a kayan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni yayi yace a kece jabir ya ya kawo sannan ya kece ya kawo ya sanya sannan a wannan hadisin jabir mun samu ƙarin fa'ida domin cewa ya yi إني مررت بقبرين يؤذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رقبين yake na cimma kaburbura biyu ana musu azaba sai dai fatar sai dai sha'awar din masu ceto a ɗauke musu azaba har zuwa lokacin da ganyen na zai bishi kenan ba kowane ganye ganye kawai ce sa a ɗauke azaba ba كل شيخ ما يكيني بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم يلي إبان ما ياروتون حديثني كما دولنا عند شيما منع أوك حديثي لأكو شيكو دقا جدا مالا أبو هريرة رضي الله عنه شيكو أبن ديتي أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبر فوقف عليه كان القبيب ذلك يعني فقال ائتوني بجريدتين فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجله في دور حياة بكل فأنا ذك أفا فوسا أقول لكم الإسا سيلي زمن كيسا يوا أيوة. أو تروايا كأول حديث ما مع أبو رافع سيتصلع شيئا في قبل العلم سيجي ولا أبو سي ولا قبري كما نقول لاني لما تنينا ليش ينا شان عذابا مسا ولا شيئا